a Xi Jinping ya tattauna ta wayar tarho da shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine. wanda ya bayyana tattaunawar a matsayin mai mahimmanci kuma wacce aka jima ana dakon yinta. a watan da ya gabata ne ukraine din ta gayyaci shugaban na china bayan ya gana da vladimir putin a moscow amma kuma hakan bata samu ba shugaban na china ya bayyana cewar kasarsa tana goyon bayan zaman lafiya a rikicin na ukraine don haka hawa teburin sulhu shine zai kawo ƙarshen yaƙi sai dai masu sanya idanu sun ce shugaban ƙasar ta china yana taka tsantsan wajen bayyana goyon bayansa ga rasha saboda tsoron rasa damar kasuwanci da ƙasashen yammacin duniya fadar kremlin ta yi gargaɗin cewa za ta iya faɗaɗa jerin sunayen kamfanonin ƙasashen ƙetare da kadarorinsu suke ƙarƙashin ikon rasha a ranar talata ne shugaba putin ya rattaba hannu akan wata doka da ta bayar da damar ɗaukar irin waɗannan matakan da kuma bayyana cewa tuni rasha ta ɗauki nauyin kula da wasu kamfanonin makamashi na wasu ƙasashen turai kremlin ta ce wannan mataki ba zai shafi waɗanda suka cika sharuɗan da rasha ta yi tanadi kafin mallakar kamfani ba. sai dai martani ne ga takunkuman da kasashen yamma suka wa kadarorin kamfanonin rasha a ƙetare kamfanonin fortum na kasar finland da unifa na jamus sun ce suna nazarin kamfanonin biyu kuma da wannan sabon mataki da rasha ta ɗauka wanda zai shafi kadarorinsu fortum na finland ya ce zai duba yiwuwar kwaso kadararsa da take rasha yayin da unifa mallakar jamus ya ce ya jima da kwashe kadarorinsa daga rasha kuma ya daɗe yana ƙoƙarin sayar da kamfanin ana ci gaba da samun tsagaita wuta na kwanaki uku masu rauni a sudan duk da rahotannin tashin hankali nan da can an samu rahotannin gama cikin dare a arewacin khartoum babban birnin kasar da kuma tsallaken kogin nilu a umdurman. wakilin bbc akan harkokin diflomasiya ya ce da alama al'amura sun daidaita a biranen biyu domin ci gaba da kwashe mutanen kasashen jamus da faransa sun ce yanzu haka dukkan jama'ar su sun bar kasar sudan the situation in khartoum is becoming more chaotic especially as prisoners have reportedly escaped wakilin bbc ya ce halin da ake ciki a sudan ya kara dagulewa musamman bayan samun rahoton tserewar fursunoni ko kuma sakinsu saboda karancin abinci da ruwa a gidajen yari daga cikin waɗanda suka gudu akwai na hannun daman tsohon shugaban ƙasar umar albashir ana raɗe raɗin cewar shi ma albashir ɗin ya gudu amma sojoji sun ce an ɗauke shi daga gidan yari ne zuwa asibitin sojoji tun kafin ɓallewar rikicin a farkon wannan wata kasar masar ta bayyana cewar sama da fararen hula dubu goma sun shiga kasar cikin kwanaki biyar yayin da ake sa ran akalla dubu ashirin sun tsallaka cadi a wannan lokaci da tsaffin jami'an gwamnatin sudan waɗanda ake tuhuma da aikata laifukan yaƙi suka tsere daga gidajen yari labaran na zuwar muku daga sashen hausa na bbc Ƙungiyar bayar da agaji ta MSF ta ce an kai adadi wato an samu adadi mafi yawa a tarihi na yara masu fama da tamowa. wanda kuma tuni aka kai su cibiyoyin ciyar da abinci da ke maiduguri a arewa maso gabashin najeriya a farkon wannan shekara an kwantar da ɗaruruwan yara ƙanana waɗanda ke buƙatar kulawar gaggawa a jihar ta borno ƙungiyar agajin ta msf ta tsoratar game da abin da zai biyo baya matukar ba a ɗauki matakin gaggawa na magance yunwa da rashin abinci mai gina jiki tsakanin ƙananan yara ba a yankin da mayakan boko haram suka raba mutane da mahallansu tare da jefa iyalai a halin tsakame wuya an kashe wani babban malamin addinin islama a kasar iran a birnin bobalsa da ke arewacin kasar malamin mai suna ayatollah abbas ali suleiman mamba ne a majalisar kwararrun kasar malamin addinin islama mai shekaru 84 kafin rasuwarsa shine yake da alhakin nada shugaban koli na iran gwamnan yankin ya bayyana cewar wani jami'in tsaro ne ya kashe shi a lokacin da yake cikin banki. Iranian officials say Ayatollah Abbas Ali Soleimani was killed inside a bank. Wakilin BBC ya ce jami'an kasar Iran sun ce jami'an tsaro sun kashe Ayatollah Abbas Ali Suleiman a cikin banki wanda ya kai harin yana tsare a halin yanzu. Babban malamin addinin ya yi aiki a matsayin wakilin babban malami a yankin Sistan na Beluchistan. babu tabbas ko wannan hari yana da alaka da tashe-tashen hankulan da suka faru a watannin baya a kasar a watan afrilu an kashe wasu malaman addini biyu a arewa maso gabashin birnin mashdad to ƙarshen labarin kenan. yarjejeniyar tsagaita wuta a sudan take ci gaba da aiki duk da dai rahotanni na cewa ana jin rugugin bindiga nan da can jama'a na ci gaba da ficewa daga kasar zuwa makwabtan kasashe kasar misira ta ce akalla mutane fiye da dubu goma sun shiga kasar a tsawon kwanaki biyar ga rahoton da usman minjibir ya haɗa mana yayin da misira ke cewa ta karɓi bakuncin mutum fiye da dubu goma ita kuwa da ta ce ta samu mutum kimanin dubu ashirin shugaban hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya a chadi pierre honorat ya shaida wa bbc cewa ba za a iya tantance yawan mutanen da za su shiga ƙasar ba abin da yake a fili dai shine yawan jama'a tabbas zai karu ya ce yanayin yana da tsanani saboda yana da wuya a iya fahimtar yawan jama'ar waɗanda suka fara shiga ƙasar daman waɗanda suke zaune a kan iyaka ne saboda kuma halin tsaro mun yi tsammanin mutanen da ke birane da abin ya shafa ba su iya fitowa ba akwai yiwuwar yanzu su fito kenan ya ƙara da cewa ƙungiyoyi irin nasu na matukar bukatar kayan agaji domin tallafa wa 'yan gudun hijirar na sudan tuni dai jirgin farko ɗauke da 'yan burtaniya ya tashi daga cyprus zuwa burtaniyar inda ya ɗibi mutum kimanin 250 Ƙasashen duniya dai yana ta'allan baku wajen kwashe mutanensu inda yawanci ke amfani da bas-bas zuwa ƙasashe masu makwabtaka da sudan ɗin. kafin daga bisani a kwashe su zuwa kasashensu na asali to an gaishe da usman Manjibar. To ɗalibai da in Najeriya masauna ƙasar ta Sudan na rige-rige domin shiga motocin da gwamnatin Najeriya ta tanada don kwashe jama'arta. Wani abu da ke neman tayar da zaune tsaye. Domin jin halin da ake ciki, abokiyar aiki Madina Ɗahir Mai Shanu ta tuntuɓi Muhammad Nura Bello. shugaban kungiyar ɗaliban 'yan najeriya a jami'ar ƙasa da ƙasa ta sudan ga kuma abin da ya shaida mata ɗalibai kowa su yake yi wa tafi gida to a haka kuma akwai mazauna gari waɗanda su ma asalinsu 'yan najeriya ne kasancewar akwai barkewar rigingimu da rashin tsaro so su ma suna son su wuce najeriya so samun labarin cewa za a wuce 'yan najeriya za su kwashe za a kwashe 'yan najeriya zuwa zuwa komawa gida so su ma kawai sai suka zo suka ce su ma za su so abin sai ya kawo tension tsakanin su da ɗalibai To me ya kawo takaddama dai wajen shiga mota? So abin da ya kawo takaddama shiga mota idan kika duba ki za ki gano cewa mafi yawanci ɗalibai ai sun fi yawa. Su ko mazauna gari ai ba su da yawa. Kuma a ka'ida duk inda za a iya kawo taimako ko ɗauki so an fi kula ɗalibi saboda ɗalibi shi ne baya da abin da zai iya al'amurra kuma shi iyayen shi sun fi damuwa su kuma mazauna gari sun san gari sun san duk inda aka kawo matsala sun san inda za su iya taimako taimakon kansu so wannan ga ka'ida to ɗalibai yawansu sai muka ce oke to tun da ɗalibai kun fi yawa linkin ba linkin oke to sai muka baku a cikin mota goma idan sun zo ya kamata mu fahimci shi saboda yanayin tsaro ba zai yiwu a ce a ɗauki kawai gaba ɗaya mota arba'in ko fiye da haka a ce mu kama wuri lokaci ɗaya mu tafi ba a'a ga ka'ida mota goma goma sai a yi dispersal to a haka sai muka ce duk cikin mota goma za mu ba da mota biyu ga 'yan zauna gari su kuma ɗalibai za su yi amfani da takwas su a cikin kuma takwas mu kasancewa mu hausawa ko musulmai majority su ya kamata mu yi kokari mu sa mata guda talatin 35 na miji guda goma sha biyar. kasancewar ka a rage cakuɗi ne tsakanin maza da mata. To an sasanta yanzu ko ya ake ciki? Eh to ana nan ana ƙoƙarin a sasanta tsakanin su saboda su 'yan zaune gari din sun shiga motocin ma ba tare da sun tsaya sun bi umarni da dokoki yadda su a ofishin jakadancin najeriya suka gindaya ba to malam muhammad motocin da aka kawo muku sun kai nawa sannan ku kan ku nawa ne to gaskiya akan estimation saboda ke ga ai zai iya kawo lissafi ne kasancewar akwai matsala ta network ba za a iya gadarin data din kowa ba saboda sai an haɗa dis wani ya zo ya kawo ya kawo sunan shi to akan haka ne, estimate muna da kamar dubu